سليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah ta'ala da ya kaddara don mu a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin da ke karkashin santa ta markazul imamin bukhari a unguwar rijiyar a birnin kano a wannan yammaci na hudu ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1439 wanda ya daidai da 20 ga watan biyar shekara ta 2000 a shekara ta 18 miladiyya idan ba sauraro ba su manta ba jiya mun gabatar da tafsiri a ƙarƙashin aya ta talatin da biyar a cikin wannan sura mai albarka suratul ma'ida fadin Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa bitagu ilayhi alwasila yau kuma cikin falala Allah da rahmasa za mu tashi farkon aya ta talatin da shida faɗin Allah ta'ala innan ladina kafaru lau an na lahun fil ardi jami'an wa mitlahu ma'a sai dai kafin ci gaba da wannan tafsiri namu wani bawan Allah je ya yi tambaya ya ce amincin Allah ya tabbata a gare ka tare da rahamarsa da kuma dukkan yan uwa baki daya malam ina tare da kai ɗari bis ɗari amma dan Allah ina so ka yi mana bayani akan waye aminul shinkiti saboda mutane da yawa ba su san shi ba kar su zaci shi ma shehinmu ne ka huta lafiya a nasin dalilin da ya sa yi wannan tambayar zai ga kamar tafsiri na yana da tasiri sosai da maganar muhammadu aminu shinkiti muhammadu aminu shinkiti kamar yadda kowa ya sani a malami ne daga cikin malamai wanda abin da ake faɗa shine ya haddace Qur'ani tun yana ɗan shekara goma ya haddace Qur'ani tun yana ɗan shekara goma sannan an haife shi a 1907 idan mun lissafa 1907 yanzu nawa kenan kaga zai kai wajen shekara 110 sha dai ko 111 to amma wannan 1907 din kuma ya rasu a 1973 ya rasu ne a 1973 yau shekararsa arba'in da biyar da rasuwa ya riga ibrahim inyas mutuwa aina ba ta an gane sannan ya tashi maraya ne mana an ce maraya mahaifinsa ya rasu tun yana yaro da haka ɗan uwan mahaifiyarsa shi ne ya ɗauke shi wa kokanin mahaifiyarsa shi ya ɗauke shi ya rike shi a hannunsa ya girma wannan ne ya sa to gidan da ya je na gidan ɗan uwan mahaifiyarsa gida ne na ilimi wannan ya sa yi karatu a gurin shi ɗan uwan mahaifiyar tashi sannan kuma yi karatu a gurin matarsa sannan yi karatu kuma a gurin ɗansa da haka mutumin sun zame gaba ɗaya Muhammadu al-Amin Shinkiti alheri saboda me saboda kaga shi mutumin ya karantar da Muhammadu al-Amin Shinkiti sannan kuma matar mutumin ta karantar da Muhammadu al-Amin Shinkiti sannan kuma ɗan mutumin ya karantar da Muhammadu al-Amin Shinkiti suka ce sunansa shine Muhammad Muhammad al-Amin ibn al-Mukhtar ibn Abdul Qadir al-Jinki shinkiti yana kasar Murtaniya an ce su yadda suke wa karatu shine yadda muke yi wa karatun allo kasa wanda suke hadda Qur'ani ta sosai da sosai a allo za a ga cewa sai sun rubuta kamar simuni ɗaya sai su haddace gobe su fara to haka suka ringe mutum na ilimi mutum zai haddace alfiya ta ibn malik sai ringa rubuta ta allo yana haddace ta mutum zai haddace alfiya ta ta ta, ta siyuti ta ta ta ilmin hadisi sai rubuta ta allo ya haddace mutum zai haddace alfiya ta iraki ta ilmin hadisi sai rubuta ta haddace da sauran mutum na ilimi muna ganewa shi sa malamai suke ce masa alimun mufassirun mudarris in an ce ma alimun ba dukkan alimun bane yake zama mufassir sannan ko ba dukkan alimin mufassir bane yake zama mudarris da haka shi malami ne cikakken malami bayan wannan cikakken mai tafsiri ne malami ne na tafsiri sosai yadda ya kamata tafsirinsa yana da banƙaye idan kana karan tafsirinsa za ga yana fitar ma da ma'anar alƙur'ani da alƙur'ani iya daga cikin tafsirinsa da ya kayatar da ni faɗin allah ta'ala alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ya ce su ne wanda suke sauraron magana sannan sai su bi mafi kyawu daga cikin wannan maganar Kuna gane da yawa daga cikin malaman tafsiri abinda suke fassara suna cewa idan mutane sun yi magana sai ka ɗauki wacce take mai kyan ka yi aiki da ita mara kyan ka barta shine allabi ne ya sami unar kaula fa ya tabi a ahsana muhammadu aminu shinkitsu ya ce ba haka ba ne ya ce shi ƙur'ani da kake ganin sa nan gurin ba ba kowace irin magana ake nufi ba abinda ake nufi shi shine alƙur'ani kuna ganewa ya ce aicin ya ce Afalami ya yadabbarul qawla shin ba sa tintintinin alkur'ani ne kaga alkaulu anan shine alkur'ani da haka nan ma sai ya ce shi shine alkur'ani ya ce saboda alkurani abu biyu ne a cikinsa duk abin da ya gani a cikin alkur'ani ko dai ya zama Hassan mai kyau ko kuma ya zama ahsan mafi kyau amma ba abu mara kyau a cikin alkur'ani ya ce za ka gane wannan idan kai duba zuwa ga ayoyi kamar haka ya ce ayar da Allah ya ce wa in aqabtum fa'aqibu bi mithli ma uqibtum bi Allah ya ce idan an muku ukuba ku rama da irin ukubar da aka yi muku in wani ya cuce ka cuce shi yadda ya cuce ka amma ya gaba Allah ya ce wala in sabartum lahu khairul lisabirin yace kaga idan an yi ma karama rama wannan hasan ne ka kyauta abu mai kyau amma kuma da zaka yi hakuri shine ahsan shi sa Allah ya ce wala in sabartum lahu khairul lisabirin da Allah ta'ala ya ce waje za'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, sai ce faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah mana in mutun mummuna kamar mummuna irin mummunan da yama amma sai Allah ya ce faman afa wa aslaha duk wanda ya afuwa ya gyara wannan ladan sai na gurin Allah wannan ahsan ne amma in amma mummuna kai mummuna wannan kuma hasan ne ya ƙara cewa Allah ya ce faman da alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma atada alaikum wattaqullaha wa anna allaha aha ma'al muttaqin suka ce nan ma akwai abin da yake hasan da ahsan da Allah ce fa man itada alaikum duk wanda ya muku ganganci fa'tadu alaihi bimithli ma atada alaikum kuma kuma ganganci kwatankwacin gangancin da ya muku ya sare ka ya cire ma dan yatsa kai ma in ka sare shi ka cire mai dan yatsa kaga fa man itada alaikum fa'tadu alaihi bi misli ma ta da alaikum aina batan gane amma sai ce wattaqullaha suka ce abin da ake nufi da wattaqullaha ka ji tsoron Allah ka kyale shi saboda mai wa'alamu ka sani in kai hakuri din ka ji tsoron Allah ka kyale shi ka sani annallaha ma'al muttaqin Allah yana tare da masu tsoron Allah da Allah ya kasance tare da kai da karama wanne fi tare da an karama ba kai laifi ba in mutum ya zage ka karama kai laifi ba kai laifi ba amma kai hakuri ya fi to ga wannan tafsiri ne qayyimi to da kan kana karanta tafsiransa wato abin rubutunsa za a gane gaskiya malami ne cikakken malami Muhammadu Aminu Shinkiti ya rubuta littattafai da da dama amma da cikin littafin adwa'ul bayan wanda yanzu aka same shi a mujalladi goma adwa'ul bayan fi idahin qur'ani bil muna ganewa amma shi ya yi tafsirinsa ne iya suratul mujadala sai sai mutuwa ta same shi sai ya rasu dan takmila na wannan littafin daga iya suratul mujadala zuwa ƙarshen littafin za a ga ɗalibansa ne a tsiya muhammad salim shi ne ya ƙarasa ina batan mun gane sannan ya rubuta littafin Man Ujawazil majaz majaz ya rubuta littafin manhajun ودراسة لآيات الأسماء والصفات يربط للتافين دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب يا كرنت للتافي آداب البحث والمناظرة ya rubuta littafi ɗan ƙarami wanda yake rihilatu khurujihi min biladihi ila madina tafiyar da ya zuwa madina daga murtaniya shine ya da labari muhammad Aminu shinkiti ya rubuta littafi akan tafiyar da ya yi ya zo afirka wanda har ya zo har najeriya muna gane sannan muhammadu aminu shinkiti ya rubuta alfiya fil mantik ya rubuta waƙa akan gado manzumatun fil ya rubuta urjuza fi furu'i mazhabi malik sannan ya wannan ya rubuta wannan shine a rubutun da muhammadu aminu shinkiti da wasu ma da ban ambata ba abinda dai nake so in ce muhammadu aminu shinkiti malami ne na addini wanda ya bawa addini hidima gudunmawa amma wannan baya nuna cewa kuma ya wuce matsayin malami iyakarsa malami da haka maganarsa a wajenmu magana ce guda biyu kamar yadda imam malik ɗan anas ya faɗa da ya kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu wahidin yu'khadhu min kalamihi wa yutrak illa sahiba hadal kabar kowane ɗan adam da ka sani a cikin maganarsa akwai abar karɓa akwai kuma wacce in muka ji ta wurgi za mu da ita sai nuna kabarin manzala sai salama ya ce ban da wanda yake cikin wannan kabarin ma'ana abin da nake nufi shine muhammadu aminu shinkitin inda ya faɗi abu daidai da yake da alaƙa da addini daidai za mu karanta mu ƙari da iliminsa ko mu yaba masa inda ya kuskure kuma za mu tabbatar da cewa nan kuskure ne amma za mu nema mai gafara a gurin Allah tabaraka wa ta'ala wanda wannan shine manhaji na ahlus sunna wal jama'a muna ganewa ba wani malami mu a cikin mu da baya kuskure duk wani malami da ka sani ibn taymiya ibn al-qayyim ibn kasir imam az-zahabi ibn hajar al-asqalani duk wani malami da zaka ji an yi ambata zailai zarkashi da sauransu duk wannan malamai ne na addini suna yin daidai suna yin kuskure amma me yasa muke yin istishhadi na maganganun su saboda sun fi mu ilimi sun fi mu gane karatu inda suka yi daidai zamu ce daidai ne irin su imam malik imam shafi abu hanifa da imam Ahmad ibn Hanbal irin su Bukhari irin su Muslim Tirmidhi An-Nasa'i Abu Dawud da Ibn Majah an Naisaburi duk wani wanda sani malami ne na addini to zamu zamu karu da ilimin sa amma in ya kuskure zamu tabbatar da wannan kuskure ne mu nema masa gafara dan mu duk cikin mu ba mu ma'asumi ina fata gane ma'asumi kwaya ɗaya ne shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi duk maganar da ya faɗa gaskiya ce duk abin da ya faɗa daidai ne babu kuskure a ciki haka abdullahi ɗan amdan as ya rawaito hadisi cikin musnad imam ahmad abdullahi ɗan amdan as yana rubuta duk abin da annabi ya rubuta ya fada qurayshawa suka ce ya kake rubuta duk abin da wannan bawan Allah ya zo da shi wataran zai yi daidai wataran ba daidai ba yana tashi sai je gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ga masa manzala sai salama ya ce masa uktub ma yakhruju min fihi fa hula ya yakhruju min fihi illa al ya yace ka rubuta duk abin da ke fita daga bakina don ni bakina ba abin da ke fita daga cikinsa sai gaskiya to manzala sai salama shi kadai ne yake da wannan amma a tasirin na abubakar an yi mai inkarin matsala. kuma an tambaye shi abu ya ce bai sani ba an ce da shi ya fassara mana wa hatan wa abba ya ce to ya zan yi idan na fassara Kur'ani da ra'ayina wata sama ce za ta lullube ni mana ta hana Allah ya kama ni sannan wata ƙasa ne ƙasa ce zan shiga cikin ta ɓoye ni ta hana Allah ya kama ni in na fassara qur'ani da ra'ayina shi sa wata rana wata kaka ta zo ta ce jikanta ya mutu a ba ta gado sai na abubakar ya ce ba ta da gado abdullahi ibn rawaha ya ce a'a ina nan manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ba wa kaka su da shi da haka na Abakar bai ce ni na kowa bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba abinda na Abakar ya faɗa ce waye zai yi wa abdullahi ibn rawaha shaida al-mugira ibn shu'ba ya miƙe ce ni ma ina nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba ta one over six. da haka Abakar ya yace waccan fatawar ra'ayi na ce wannan kuma ita ce sunna da haka na dawo kan sunna haka da haka ba ni tunda na Abakar zai faɗi magana a mai inkari kaga ba wani wanda ba za a mai inkari ba sai na abu huraira shi ya fi kowa riwayar hadisi shi ne ya rawaito dubu da wani abu ko ba haka ba a duk cikin wanda suka rawaito hadisi wanda suka kowa yawan riwayar hadisi wata rana an tambaye shi cewa iya nan a cikin na imam malik an tambaye shi cewa mutum ne ya wayi gari da janaba ma'ana ko dai ya yi mafarki ko ya sadu da iyalinsa muna ganewa amma ga shi alfijir ya keto shin wannan mutumin zai ci gaba da azumi ko ba zai yi azumi ba abu hurairu ce ba zai azumi ba har aka zo lokacin a kalifa na wato shugaban musulmi na wannan lokacin sai tura aka tambayo aisha da ummu salama sai aisha da ummu salama suka ce manzala Allah ya kasance yana wayar gari da janaba ta iyalinsa kuma yayi azumi da haka sai na abu hurairu sai ce wannan dama fatawa ta ce ijtihadi na ne wannan kuma shi ne sunna da haka na ajiye istihadi na na dawo mai na dawo kan sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan duk aljanna ne an ba su garanti cewa za su shiga aljanna amma an yi musu inkarin abin da ba daidai ba ne a addini to wannan shi ne Muhammadu Aminu Shinkiti kuma wannan shi ne matsayinsa a gurinmu shi ne matsayin kowane irin malami mu ba kamar yan dariƙa ne duk abin da malami wani waliyi dauka ko kare cewa waliyi ne ya faɗi magana wai daidai ce wannan akidar ta ku ta sa sai ibrahim ya suke yin barnar da suka ga dama wannan aƙida ta su ita ce ta suke yin barnar da suka ga dama tun da ya sai in ya gaya mutane ba za su yi inkari ba duk abin da ya faɗa daidai ne to wa yake da wannan kimar wallahi ba shi da wanda yake da wannan kimar babu shi mu da suke rayuwa a yanzu da wanda suka riga suka mutu wanda ya faɗi daidai za mu tafi akan wannan daidan tasa domin wannan ita ce tarbiyyar mutum akan magabata ne tarbiyyar mu kuma da haka muke yin addini ina batan mun gane Allah ta'ala shirye da mu sai Allah ta'ala yake أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا لو أن hanyar da ake samun kusanci da shi ya kuma bayyana mana ƙarshen waɗanda suka yi imani suka yi aiki da Allah ya umarce su ya ce wa jahidu fi sabili la'allakum tuflihun sai kuma Allah yake so ya bamu labarin matsayin kishiyar haka a ranar alkiyama Allah ta'ala ya ce innal ladina kafaru lallai waɗanda suka kafirta har suka mutu akan wannan kafircin nasu law anna lahum ma fil ardi jami'an law anna lahum ma fil abdi jami'an da za a ce ma fil abdi jami'an dukkan abin da ke bayan ƙasa lahum nasu ne wa lahu ma'a da kwatankwacin abin da ke bayan ƙasa ɗin a ce din nasu ne liyaftadu bihi min azabi yawmil qiyamah sai ya kasance za su bayar da shi fansa daga azabar ranar alkiyama mana daga azabar da za a yi musu Allah ta'ala ce ma tuqbila minhum Allah ta'ala ba zai karba daga gare su ba walahum adabun alim sannan azaba mai radadi ta tabbata a gare su Allah ta'ala ya tsare Allah ta'ala ce yuriduna an yakhruju minan nar suna ta kokari suna nufin su fito daga wutar jahannama wa ma hum bi kharijin minha amma su din ba masu fita ne daga cikin ta ba walahum adabun muqim sannan azaba dawwamammiya mai ci ka ta tabbata a gare su Allah ta'ala ya tsare wannan aya idan mun kalle ta Allah madaukin sarki anan yana magana ne akan wa akan kafirai amma ba dukan kafiri ba Allah yana magana ne akan kafiran da suka mutu akan kafirci mana da kafirin da ke rayuwa yanzu wannan ayar kamar tsoratarwa ce a gare shi kar ya yadda ya mutu yana kafirci domin ya yadda ya mutu yana kafirci wannan shine sakamakonsa muna ganewa wannan ayat tana magana akan duk wani kafiri da ya mutu da kuma kafirin da ke raye idan ya sake ya mutu akan kafircinsa to wannan ayat shine take magana akan sa muna ganewa domin dukkan mutumin da yake rayuwa ba ka bai masa ƙauna daga rahmar Allah tabaraka wa ta'ala dan Allah na iya shiryar da shi ka kalluwa shi da irin barnar da ya mana a Uhudu da yadda ya kashe sayyidina Hamza amma da kashe wa hashe musulunta muna gane da karshe zo musulunta to na gurin innal ladina kafaru lallai waɗanda suka mutu suna kafirci da haka zaka fassara inna allaha la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida lalle Allah ta'ala baya gafartawa wanda ya shirka da shi a'a lalle Allah ta'ala baya gafartawa wanda ya mutu yana shirka da shi amma yana gafarta duk wani zunubi koma bayan wannan amma idan ya ga dama idan kana zina ka mutu in Allah ya ga dama sai ya gafarta ma amma ba tabbas mashi'a ce sai ya ga dama wa ya ga ma zai ga dama a kanka duk wanda ya mutu yana shirka ya bata bata mai nisa wani gurin ya ce innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar lalle duk wanda ya mutu yana shirka da Allah da haka ake fasara ina bata mun gane to Allah ta'ala ya ce innal ladina kafaru lalle waɗanda suka kafirta ma'ana suka mutu suna kafirci law anna lahum ma fil ardi jami'an da a ce duk abin da ke bayan ƙasa nasu ne in an ci abin da ke bayan ƙasa duwani gini da ka sani a bayan ƙasa duk wata dukiya take a bayan ƙasa nan al'abdu shine duniya ake nufi duk abin da ke cikin duniya da za a ce nasu ne wa mithlahu ma'a da kwatankwacinsa a tare da shi kaga biyu to Allah ta'ala ya ce liyaftadu bihi min azabi yawmil qiyama sai zama za su amfani da shi dan su bayar da fansa mana a karɓi wannan abin wato cikin duniya din su biyu nasu da suke mallaka a karɓa daga gare su amma a tsare a tsare su min azabi yawmil qiyama daga azabar rana alkiyama misali yanzu idan an kama kai lafi an kai gurin police ai za su saka a bayan kanta a sai karshe za a zo a yi beli za a ga an rubuta beli kyauta ne amma wanda a baki ne in ka ji aljihunka sai ya yi ciwo muna gani ha to kaga za ka bayar da kuɗi za a sallamu ɗan'uwanka haka ne ko ba ka ba ka kama ka bayar da fansa ne misali yanzu kamar ribar yaƙi kamar ribar yaƙi mun samu labarai mun ci aka mafalla wannan yaɗa labarai misali federal government ta bayar da waɗansu prisononi na 'yan boko haram ta bawa federal government haka ne federal government ta dawo musu da mai da 'yan matan chibok haka ne ko to kaga wannan an bayar da fansa ne an karbi to nan ma a ce duk abin da ke cikin duniya nasu ne su kafarai gashi kuma sun mutu akan kafirci ga azaba za a yi musu kwacin kwacinsa so biyu su bayar dan a tsare su daga azabar ranar alkiyama Allah ta'ala ce ma ku kubbila minhu ba za a taba karba daga gare su ba muna gane am wanda daga cikin malaman tafsiri suka ce ba fa ana nufin wai kafiran gaba ɗaya ba kowanne daga cikin shi ya zama yana da arziki cikin duniya sau biyu ga shi kuma ya mutu da kafirci ya zo zai bayar dan a fitar da shi daga wannan wutar a sashi aljanna Allah ba zai karɓa ba a wutar zai bai shi ta Allah ba za ka shiga mai ido da kuɗi ba qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir Allah ashe ke yalwata arziki ga bayinsa shi ne yake bada arziki to da ka bayar da wannan ba za a karɓa ba shi sa a wata ayar Allah ya ce yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi mai idin bibani wa sahibatihi wa afi wa fasilatihi hilati tuwe wa man fil jami'an thumma yunji Allah ce kalla inna za a can lishawa aka ce wanda ya tsinci kansa a matsayin ɗan wuta mujirin zai so a wannan ranar ya bayar da fansa ta 'ya'yansa ya ba da ‘ya’yansa gaba ɗaya don a ƙyale shi 'ya'yanka da kake ji da su waɗanda ‘ya’yanka yadda suke kewaye ka su nemi abu a gurinka ka ɗauki nauyinsu ɗan wani ne ba za ka iya ba amma ɗan yau sai ka mai gobe ka mai jibi ka mai kuma kana jin daɗi ba tare da ba to ranar alkiyama mujirmi da zai shiga wuta zai so lauyaftadi min azabi yau mi'idin ne. ya bayar da 'ya'yansa duk a sa a wuta shi a sa shi aljanna wa sahibatihi wa akhi da zai iya bayar da matarsa da 'yan uwansa ma a sa shi aljanna su a sa a wuta wa fasilatihi allati tu'i da dukkan jama'ar da ke kewaye shi wanda suke da alaka da shi zai yadda bayan da su a sashi a wuce shi a sashi aljanna saboda bala'i rana alkiyama amma Allah ce kalla ba za a karba ba inna halaba lallai ta ce laza makomarsa nazza'atan lishawa wacin an sa mutum a wutar laza abinda ke mai tsaye fata kansa take ya mana tsaye mai fata take yi mana ba za a karba ba shi sa wani gudun ya ce yau mai firrul mar'umin akihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma ya sha'anun yughnihi ranar zaga mutum ya guje wa dan uwansa ya guje wa matarsa ya guje wa ƴaƴansa ya guje wa iyayensa saboda a wannan ranar kowa sha'anin gaban sa ya ishe shi inna zalzalata sa'ati shay'un azim yawma tarawunaha tadhhalu kullu mudhi'atin amma 'adhan wa tad'u kullu ذات Wa حملها وترى الناس سكارى wa هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ranar zaga mai ciki wata ɗaya wata biyu ta haife saboda bala'i ranar zaga mutane suna tangadi suna magagi a fagen alkiyama Allah ya ce ba tangadi suke yi ba ba ma yi suka sha ba ba wanda ya sha giya a gidan a cikin su tsananin azabar ranar alkiyama ce ta mai da su haka to a wannan ranar Allah ba zai karba ba ma tukubbila minhum wa lahum adabun alim sannan adabun alim azaba mai radadi ta tabbata a gare su Allah madaukin sarki ya tsare mu abinda za mu fahimta a wannan ayar shine ka gane azabar ranar alkiyama babu fansa abinda kaɗai muke iya tsere da kai a ranar alkiyama shine mai shine imani da kuma aiki na gari kawai kai imani kai aiki na gari muna gane Allah ta'ala ya ce duna an ruju minan na. malaman siri suka ce nan gudun kamar an yi tambaya ne tunda an ce ba za a karɓa da gare su ba walahum azabun alim azaba mai ita tabbata gare su sai a ce malamai suka ce kamar an yi tambaya ne fa haluhum finna. yaya halin su kuma ya kasance a cikin wannan mutar da ba za a karɓi fansa a fitar da su ba yaya halin su ya kasance shine Allah ya ce yuriduna an yakhruju minan nar halin da yake ciki shine kullum suna burin su fita daga wannan wutar shi sa su suka ce akwai qira'a da ce na an yukhraju ma'ana suna nufin a fitar da su minan nari daga wuta kullum burin suke na so suke a fitar da su kuma za a ba su ba a fitar da su don Allah yanzu ba akwai asara ba akwai damuwa ka ringa burin abin da ba za ka samu ba kullum shi ne halinsu yuridu na an ju minan na suna burin kullum su fito da wannan wutar wa ma jina mai minha su din ba masu fita ne daga cikin ta har abada muna gane ha su din ba za su fita daga wannan wutar ba ba za su taɓa fita daga wannan wutar ba kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha duk lokacin da suke yi burin su fito daga wannan wutar daga bakin cikin damuwar wannan wutar da suke ciki sai kuma a sake maida su wani gurin idan sun kone sun kone sai su dauka kamar sun gama baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adab sai mu canja musu wannan fatar tasu su dawo sababbi don dana ƙara sa su a cikin wutar jahannama shi ne yuriduna an ya kuruju minan nar wa makon bi khariji na ha. Allah maɗauki sarki a gurare da dama a Kur'ani yana cewa kafirai ba za su tara ga wuta ba shi sa a cikin suratul bakara ya gaya mana cewa idan kana da wani malami ko kana da wani shugaba sai ya ja ka zuwa ga kafirci ka mutu a haka to za ka yi nadama a ranar alkiyama amma Allah ba zai fitar da kai daga wuta ba id tabarra alladina tubi'u min alladina taba'u wa ra'u al'adaba wa taqatta'at bihim al'asbab وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله idan ka je ka wani malami ka wani shugaba akan bata akan kafirci shi sa duk mutumin da ya fahimci addini to yana bin malami ne akan haske in malamin yayi daidai ka bishi shi in malamin ya saba daidai ka rabu da shi ba abin da zai same ka to idan kai wannan biyayya a ranar alkiyama sai ka zo kawo wannan shugaban naka tawaye istabarra alladina tubi'u min alladina tabu kamar tawaye wara'ul adab saboda sun ga azaba wa taqatta'at bihim al-asbab duk wata hanya duk wani dalili na rahama an yanke ba za su samu ba sai ce ina ma a ce Allah zai dawo mu da mu duniya da Allah zai dawo da mu duniya fa na tabarra minhum kama tabarra'u minna su wa shugaban shugabannin su ne suka yi tawaya suka ce ai muka ka bauta sai awa muka bauta ba uwan ku muka bi aba muka ba to da suka ji shi sai suka ce ina ma za a dawo duniya da mu ma mun yi musu tawaye kamar yadda suka yi mana tawaye Allah ce kamar haka Allah yake nuna musu ayyukansu suka zama jama a gare su muna ganewa لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم ce ba za su يتبع ذلك أفترق وترجع النبا muna ganewa duk wanda ya mutu yana kafiri ba zai fita daga wutar jahannama ba Allah ta'ala ya tsare mu sannan Allah ce walahum azabun mukim Allah ya siffanta wannan azaba da mukim lafazin sai ka ce abinda lafazin mukim yake nufi yana nufin wata irin azaba ce wata irin azaba ce wacce take da'ima mana ba a zuwa hutu a cikinta ana saka a ciki ba hutu ba hutu muna gani ba hutu azabar za a yi tutur mustamirra wacce za ta ci gaba da yi ga ta ta dawwama a kanka kuma ga ta ba za a daina shi ne walahun azabun bukim kaga daga ran da aka ce ka shiga cikin azabar da allah maɗaukakin sarki ba zai bakka ka fita daga cikinta ba kuma ba za a daina ba kaga bala'i ya shiga bala'i ya zama bala'i muna ganewa shi yasa ya inganta hadisin da a ya zo cikin sunan nasa'i wanda hadisi ne sahihi ta hanyar sahabi anas dan malik Allah ya kara masa yadda anas dan malik yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yu'ta bir rajul min ahli an-nar fa la za a zo da mutum daga cikin yan wutar jahannama sai a ce da shi yabna adam ya kai dan adam kaifa wajadta madja'ak ya ya ka samu shimfidarka a gidan wutar jahannama ya shimfida ka take wace irin shimfida ka samu fa yaqulu sharru madja'in sai ce ubangiji ai wannan shimfida ta wata wutar jahannama ita ce mafi sharrin shimfida fa yuqal sai a ce da shi hal taftadi bi qurabil ardi dhahaba yanzu ga kade kaga wutar jahannama yadda take to a ce duniyar nan gaba ɗaya tana cike da zinare taka ce zaka iya bayar da wannan zinaran dan aftar da kai da wannan wutar jahannaman da haka wuta sai ce na'am ya rab da gaggawa zai faɗa ce eh ya ubangiji na yadda zan yadda fa yaqulu ta'ala sai Allah ta'ala ya ce da shi kadab ƙarya kake yi kad sa'altuka kallamin dalik na tambaye ka abin da bai ka haka ba falam taf'al amma baka aikata ba fa umaru bihi ilan na sai Allah ya ce a mai da shi wutar Malam malan ka tsaya kai nazari a ce kana da zinare cikin masallacin nan ba cikin duniya ba a ce ga wata azaba da za ka iya haƙura da wannan zinaren cikin masallacin nan don karabu da waccan azaba kasan ba karama ba ce to balle cikin duniya aka ce kana da zinare cikin duniya kasan da duk duniya ba wannan arzikin babu shi ba arzikin nan a duniya ma in ka da arzikin mutanen duniya ma bai yi ma one over million na wannan ba ba zai mai ba amma za ka yi daka bayar don a tun da kai daga azabar jihar to idan ɗan adam yana da tunani mai zai hana yanzu ka koma gaba ɗaya zuwa ga Allah tun da shi Allah maɗaukin sarki baya zalunci Allah baya zalunci Allah adalci yake yi shi ka'idar Allah ta'ala duk wanda ya zai masa ba kamar ɗan siyasa ba ne sai ka je a yi kamfen da kai a yi kaza da kai yana samun mulkin ka neme shi ka rasa ba ka yake faruwa ba ba haka yake faruwa ba to shi Allah ba haka bane Allah in dai kai zai yi ma shi duk wanda yayi Allah zai yi masa kuma gaba daya mutanen duniya da za su haɗu tun na farko da na ƙarshe da aljanunsu da mutane su zama shiryayyu kimtsatsu Allah yana da wadatar da zai samar musu aljannar da za su zauna kamar yadda idan din na farkonmu da na ƙarshe muka kafirce mutanenmu da aljanunmu Allah yana da wajatar da yake da faɗin wutar jahannamar da zai sa mutane a ciki wani baya tare wani sannan Allah baya kallon dangantakarka da wani ya ce a sai ka shiga wuta muna ganewa amma in siyasar da muke bi wani mujarradin kana shiri da wani sai wani bala'in ya fada ma amma shi Allah baya wannan ka kalli fir'auna da girman kan fir'auna da jiji da kan fir'auna da rena Allah da yi ya ce in ma Allah Allah ne to ne sama da shi ana rabbukumul a'la yace babu wani abin bauta in ba shi ma alimtu lakum min ilahin gairi na sha ga mana maganganun da fir'auna yake faɗa amma matar ta ce rabbi ibn li indaka baytan fil janna wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini min alqawmi adh-dhalimin malamin tafsiri suka ce bata mutu ba sai da Allah ya gina mata gida a aljanna ko matar fir'auna ce amma tana saboda tana da imani an gina mata gida a aljanna amma ga matar annabi nuhu da annabi lutu فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين آما Thank you. gaba ya ce wannan wata kungiyar ce hmm. yana ta sun kada sun dada to haka Allah maɗauki sarki eh. ah, Allah maɗaukin sarki kaga matar matar annabi lut da annabi nuhu kaga su Allah madaukin sarki matan annabawa ne annabi nuhu sai da shekara 950 yana wa'azi amma Allah ce kana ta ta ta abdaini min ibadina salihain fa kuma falam yughniya anhuma min Allah shay'a wa qila al nar ma'a ad-dakhilin Allah ce da mata annabi nuhu da mata annabi lut duk ta buta jahannama aka dan gidan annabi nuhu wutar jahannama lashi haka baban annabi ibrahim wutar jahannama zai je saboda mai saboda ba imani muna ganewa da haka ka yi abin da zai amfane ka a nan duniya domin mutuwa tana zuwa ita mutuwa ta bi na ciki ma ta kashe ta fi ɗan shekara ɗaya ta kashe ta fi ɗan shekara biyar ta kashe ta fi ɗan shekara sha biyar ta fi ɗan talatin ta fi ɗan kaza ta kashe ashe duk lokacin da kake kana daidai lokacin mutuwa ne muna ganewa allah ta'ala ya tsaye سالت على شيء والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد يصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم نعم الله تعالى يتي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والسارق براو نمجي mana wannan yana wakiltar jam'in dukkan wani barawo barawo namiji da barauniya mace faqta'u guma, idan sun yi wannan satar ku yanke musu hannayensu mana ku yanke musu hannunsu jaza'an bima kasaba wannan sakamako ne na daga abin da suka aikata kuma nakalan min Allah azaba ce hukunci ne daga Allah wallahu azizun hakim Allah ta'ala azizun mabwayi ne hakimun mai hikima ne cikin hukuncinsa tabaraka wa ta'ala amma Allah ta'ala ya ce faman taba min ba'di zulmi duk wanda ya duk wanda ya tuba bayan yayi wannan zalunci na sata wa aslaha ya gyara fa inna Allah yatubu alai lalle Allah ta'ala zai karbi tubansa inna Allah ghafurur rahim lalle Allah madaukakin sarki gafurun mai gafara ne rahimun mai jin kai ne tabaraka wa ta'ala muna ganewa wannan aya tana bayyana mana hukuncin wa tana bayyana mana hukuncin wato sata shi mutumin da ya sata ya za'a shi dan ayar tana magana ne akan shi wanda ya sata ba tana magana bane akan hukuncin kayan sata muna ganewa malamai suka faɗi wani fikiwa nan cewa wannan ayar sai aka fara da namiji wasariku sannan wasarikar ta biyo baya amma a wajen hukuncin zina sai aka fara da azzariyatu wazzani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda sai aka fara saboda me aksarin zina mata ne suke janyowa koda suna sani koda ba sa sani amma a cikin maza an fi samun barayi kafin ka samu mace barauniya kwaya daya ka samu maza barayi guda goma wannan yasa sai aka fara ambatar jinsin da aka fi samun waɗannan nau'i na mutane a cikinsu muna ganewa wasari aka fara da barawo namiji wasariqatu da barauniya mace faqtu aydiyahuma aka ce a yanke hannunsu muna ganewa abinda malamai ke ambata shine na farko dai idan an zo yanke hannun wani hannu za a yanke wannan ijma'i ne na malamai hannun dama ake yankewa hannun dama shi ake yankewa ashe da za a wani da yankakken hannun abu kaga wannan ba barawo bane amma in ka gan shi da yankakken hannun dama ka tabbata wannan sata yi aka yanke mai hannu inda ba tsarin mota yi ba ko ba aka ba abu na farko kenan sannan wannan haddi wannan haddin na yanke hannu idan mutum ya yi sata ba musulunci ne kaɗai ya fara ba tun zamanin jahiliya wannan shi ne hukunci shi sa malam ce wa ƙarƙanar kana ma'amulan bihi fil jahiliyati fa kurrira fil islam mutanen jahiliya mutum ya sata a cikin su yanke mai hannu su musulunci ya ga eh, wannan hukuncin mai kyau ne sai ya tabbatar da shi ina fatan mun gane sai dai addinin musulunci sai ya bayar da sharuɗa guda biyu na farko dai dole abin ya kai nisabi nisabi shi ne rubu dinar nawa ne rubu dinar 15000 ko haka ne ya kai 15,000 da wasu ɗaruruwa ko 15,000 da abinda mutum ya sata inda 14,000 ne ko 13 ko 12 kaga ba za a yanke masa hannu ba sai dai a masa ta'ziri sai dai a mai ta'ziri alƙali ya sa a kawo bulala a zane shi muna gane a zane shi a mai ta'ziri to dole sai ya kai nisabi nisabin kuma ya kai dubu sha biyar da wani abu kamar yadda muka faɗa sannan kuma sai ya zama ya ɗauko shi a hirzi me hirzi gurin da aka ajiye shi wanda an tabbatar ba wanda zai zo ya ɗauki kaya a nan gurin sai ɓarawo amma ka zo da kayan karshe kai darajar naira dubu ashirin sai ka je ka ajiye su a bakin kofar masallaci sai wani ɗauka barawo ne ba za a yanke masa hannu ba domin wasa kai da shi abin da ya ba daidai ba ne ciki ya kamata ya tsuntuwa ya yi da ya tsuntuwar shi kuma sai ya cinye ta ina ba can gane yan sai da mai hukuncin ya yi tsuntuwa kuma mai bayar ba amma yanzu ka samu mutum ya zo ya haura gidanka ko gidanka yana ɓoye ya shiga har ciki ya shiga har ɗaki ya ɗauko abu ya fito kaga wannan ya je hirzi ya dauko matukar abin ya kai nisabi to hukunci sa menene za a yanke masa hannu da Allah mun gane wannan matsalar. duk da ɗan mazhabar zahiriya suna cewa duk abinda mutum ya sata ba sai ya kai nisabi ba ɗan mazhabar zahiriya haka suka fada suka ce matasar sarakar sariku shay'an qut'at yaduhu fi bihi sawa'an kana qalilan aw kathira duk lokacin da mutum ya zo ya sata kawai za a yanke mai hannu ne kaɗan ne ko da yawa ne aka ce musu mai hujja suka ce a ayar ba a ce sai ya kai naira kaza ba ba sai ya kai darajar kaza ba a cikin ayar ba wanda ya faɗi wannan ko a cikin ayar akwai babu nabi suka ce manzon Allah sai salama ya faɗa cikin hadisin bukhari da muslim ya ce la'anallahu sarika yasriqul baydata fatuqta yadu wa yasriqul habla fatuqta yadu a wannan hadisin na bukhari da muslim hadisin abu huraira manzala sallama yace Allah ya la'anci barawan nan wanda zai saci kwai ko ya kai 1015 ne kiret mano ne ko da azumi ne na tsada 1100 ne ko 200 da zai saci kwai kwaya daya ya ja a yanke masa hannu ko ya je ya saci igiya ya ja a yanke mai hannu suka ce kaga wannan hadisin ya faɗi kwai ya faɗi igiya kaga ko da kwai da igiya ba wanda kudinsa ya kai haka suka ce da haka ko me kasata ko abin dubu ɗaya kasata yanke ma hannu zai ko abin dubu biyar kasata yanke ma hannu zai sai dai amsar da malamai suke ba su suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan bayani ne don ya kankantar da al'amarin abin da za ka sata akan yanke ma hannu muna ganewa wasu kuma suka ce ya yi a zamanin ana samun kwai da ake ado da shi amma na zinare da aka ya fi dubu goma sha biyar ana samun igiya da ake ado da ita wata ta ya ce don haka wannan sun fi dubu goma sha biyar shi isa salama ya yi magana a kansu amma da wacce an safar farko ta bi dacewa ina baka an gane amma da murin malamai suke cewa gaskiya sai ya kai misali suka ce saboda imam malik ɗan anas allah ya ji shi ya ce nisabin shine dirhami guda uku dirhami guda uku muna gane wa? kuma ya kafa hujja da hadisin da aka roto daga nafi'u nafi'u ya shi daga abdullahi dan umar cewa lalle manzo Allah wasallam ya yanke wa wani hannu da ya saci kwalkwali na zuwa yaki wanda darajarsa ya kai dirhami guda uku to haka tunda manzo Allah ya yanke a dirhami guda uku kaga imam malik ya dace da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda al-imam bukhari da imam muslim suka rawaito shi sannan akwai hadisin amra bint abdurrahman take cewa annasani kan saraka fi zamani uthman uturujja fa amara bihi uthman an tukawwama fa kubimat bi thalathati dirahim wani ya ya sata a zamanin Usman dan Affan abinda ya sata Usman dan Affan yace a mai kima da aka mai kima sai aga ya kai dirhami guda uku wannan yasa aka yanke mai hannu to amma kar mu manta muna da ingantacciyar magana da take nuna dinare kuma dirhami guda goma sha biyu dirhami sha biyu shi yake yin dinare kaga wannan ya dace da dukkan hadisan da suke magana akan rubu dinar domin dirhami sha biyu shi ne yake yin mai yake yin dinare guda daya shi kuma abin da za ka sata sai ya kai 1 over 4 1 over 4 kuma shi ne uku dirhami uku imam shafi ya ce rubu dinar kawai saboda hadisin da ya ce tuffau yadu sariki fi rubu dinarin fasa'ida ana yanke hannun barawo in ya saci abin da ya kai rubu dinar zuwa sama da rubu dinar imam muslim ya rawaito shi hadisi daga aisha cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba a yanke hannun barawo sai in ya saci abin da ya kai rubu dinar zuwa sama muna ganewa wani bawan Allah ana kiransa al'ala al-ma'arri shi al'ara al-ma'arri a fitinanne ne da ya tashi sai zo yana kalubalantar malamai A kan malamai sun ce za a yanke hannun mutum ne a rubu dinar ya ce ya ce diyar ɗan ya tafa rakumi ɗari ne diya hannun ka rakumi ɗari ne mana gani ya ce ya kuma za a idan ya zo ya yi sata kawai sai ya zo a ce kuma za a yanke masa hannu akan rubu dinar shi yana ganin wannan bai yi daidai ba ina fata mun gane har ma yake cewa wannan tanakubi ne da ba abin da zamu iya yi sai dai mu shiru sannan mu nemi tsarin Allah daga shiga wutar jahannama lokacin da malamai suka ji wannan sai suka ce a nemo shi dan ba yadda za a yi mutum ya zo da shubha dama a yi ta shubha dalili za ka kafa da abin da bai kai dalili ba duk wannan bid'a da ya mata dalili yake kafawa da abin da bai kai dalili ba yanzu shekul islam ya yi wata magana a cikin littafin iftidawus sirat al Ya ce magana sabon da ke nuna wa maulidi bid'a ne amma waɗanda suke yin maulidi za su iya samun lada na ƙaunar da suke wa annabi amma ba ta bid'ar maulidi ba kun gane abin da ya faɗa abin da ya ce za su iya samun lada na ƙaunar da suke wa manzan Allah a zuciyarsu amma ba za su samu ladan bid'an maulidi ba dan Allah wannan ya ce a maulidi amma sun tashi sai ma ibnu taymiya ma ya ce ai maulidi to aka magana a karanta shi ta yi masu yin maulidi san annabi ne yake sa suke yi ga haka za su iya samun ladan san wannan ku mai san annabi ai zai samu lada Kafuri ma an rage mai azaba saboda kaunar da yake wa annabi muna gane ya yace za su samu ladin ƙaunar da suke wa manzan Allah sallallahu ba amma ba za su samu ladan bid'an maulidi ba don Allah ce a maulidi ko ya hana ya hana amma sai su amfani da shubaha ta gwanin ma shubaha ce shi a ganin sa dan yatsa ko hannu ya kai rakumi ɗari? muna ba a afa ya kai rakumi hamsin amma a zo a ce kuma a rubu dinar za a yanke wannan hannun dala muna gane ha sai malamai suka ce alqadi abdullahi abdul wahhab al-maliki ya bashi ansa da cewa lamma Amina aminatan kanat thamina yayin da hannun mutum ya zama mai aminci baya sata to anan sai ya zama mai tsada mai daraja saboda ba hannun barawo bane muna gane ce wa lamma kanat hanat amma yayin da hannun ya ha'inci ya sata sai a wulakanta shi a yanke shi eh hannu har yanzu yana nan da wannan darajar ta tara kumi kaza amma idan yanke shi aka yi ta hanyar zalunci amma lokacin da hannun ya je yayi sata to daga lokacin darajarsa ta faɗi ya dawo rubu dinar za a yanke shi ina ba mun gane wani malami ya ce hada min tamamil hikimatu wal maslaha wannan yana daga cikin cikar hikima da maslaha wa asrarish shari'ati al-azima sannan kuma wannan sirri ne na shari'a mai girma فإن في باب الجنايات ناسب أن تعظم قيمة اليد بخمسمائة دينار يجي ألوكة wato za a wani ya ji ciwo ya yi mata addanci ya jima ciwo in za a bayar da kima darajar hannunka shi ne dinare 500 shi ne dinare nawa yanzu idan ya zama rubu dina dubu sha biyar ne kaga dina da ɗaya dubu sittin ne dubu sittin so ɗari biyar kaga ba ƙananan kuɗi ba ne muna gane ba ƙananan kuɗi ba ne ya ce wannan lokacin da aka mashi shi aka taɓa ma hannu kenan li'alla yujna alaiha don shari'a ta kare wani kada ya je ya jiyo wani ciwo a hannunsa ina fatan mun gane wa fi babin sarika amma a babin sata in hannun naka ya lalace ta bin sata nasaba an yakuna alqadaru alladhi tuqfa fihi rubu dina ya dace a yanke wannan hannun a iya rubu dina hannun da ya kai darajar dirhami 500 an dinare 500 idan wani ya ya yanke ma shi ba hujja yau kuma idan kaje ka lalata hannun ka kai sata abin da za a yi ma shine hannun ka je kuma darajar mai rubu dina saboda ya lalace muna ganewa to wannan shine ansar da malamai suke bayar Allah ya ce wasariqu wasariqatu faqtaru aydiyahuma jazaan bima kasaba wannan hannun da za a yanke musu sakamako ne na abin da suka aikata nakalan min Allah kuma wannan azaba ce daga wajen Allah tun a gidan duniya wallahu azizun hakim Allah ta'ala mabuwayi ne wanda ya karfin kowa hakimun ne mai hikima Sai da yawa Allah ta'ala yakan hada lafazin aziz da lafazin hakim saboda a ka'ida ta dan adam a ka'ida ta ɗan adam ko aljanu duk wanda ya samu iko akan wani sai ya zalunce shi shi sa zaka shugaban ƙasar ku sai ya zalunce ku gwamnan ku sai ya zalunce ku ciya ɗin ku sai ya zalunce ku saboda mai ya fi kowa girma a wannan lokal government amma shi Allah nasa kun karfin da ya akwai hikima Allah baya zalunci da haka zai yi ma abu daidai da yadda ya dace da kai inna Allah la yadhlimu mithqala dharra wa in taku hasanatin yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima ina ba tun mun gani sai Allah ta'ala ya ce faman taba duk wanda ya tuba min ba'di zulmihi bayan yayi wannan zalincin na sata ya tuba bayan yayi zalincin sata muna ganewa duk wanda ya tuba bayan yayi zalincin sata sai ya ce wa aslaha ya jara to anan abin da ake nufi saka tana daga cikin zurban da ta tuba sai Allah ya gafarta ma shi sa wani gurin yace walladina la yad'una ma Allah ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil hajji wala yasnun wa man yaf'al dhalika yalqa afaman yudha'af lahu al'adabu yawm al-qiyamati wa yakhludu fihi muhala sai ce illa man taba wa amana wa amila amalan saliha. fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa lahu Allahu ghafurur rahima kaga Allah ya ashe yana yafe laifin kisan kai yana yafe laifin shirka yana yafe laifin mai sata to da haka amma sai aka ce wa aslaha saboda in ka tuba eh Allah ya yafe ma zunubin da ke tsakanin kai da shi na satar da kai amma kayan mutane da ka ɗauka sai ka je ka kuɓuta da gare su ko dai ka ce su yafe ma ko ka biya su shi sa barayin gwamnati suke da matsala in kasace kudin local government duk da local government din yana da haƙƙi sai ka bi su kace duk siyafe ba in kasace na na state government duk wanda yake cikin state din yana da haƙƙi sai in ka je ka ce ya yafe ma ko ka dawo mai da kayansa haka in kai mulki na shugaban kasa duk dan kasar yana da haƙƙi in kasace dukiyar yana da haƙƙi sai ka neme ya yafe ma da ya rasi da wannan zalimi amma malamai saboda kin Allah sai a ce wai da malami sai a ce da dan siyasa saci kudin in ka saci kudin gina masallaci Allah ya ce mun bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna duk wanda ya gina wa Allah masallaci Allah zai gina mai gida a aljanna to ai sai mu ce akramaka Allah akan hadisi a cikin muslim ya ga mai ba inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah mai tsarki ne baya karbar abin da babu tsarki to wannan dukiya asalin ta ba ta tsarki bace domin ta saka ce kaga Allah ba zai karba ba ke. to masallacin da Allah bai karba ba ya Allah zai gina mai gida a aljanna shi sa duk shugaban kasar da ya saci cikuli duk na masallacin nan muna da haƙƙi sai ya zo ya nemi afuwanmu ya latin da ake shugaban kasa akwai wanda ya zo gudun ku neman afuwa ina jin da dukansu ba ɓarayi ba ne dukansu ba saba sata ba ko ba haka ba eh mana aina sun taɓa idanun sun zo sun nemi afuwa kun taɓa ganin gwamna ya zo ko da a gidan rediyo ne ya shiga gidan rediyo ya ce yana neman afuwa ku yafi masa ya saci kaza to wallahi sai an yi haka da shi a ranar alkiyama sai dai in ya gyara shi sa kaga tuba ai yana da sharadi guda uku ka bar laifin ka yi niyyar ba za ka dawo ba ka yi nadama wannan tsakaninka da Allah kenan sai Allah ya yafe ma amma suka ce Imam nau ya faɗa in dai akwai wani hakki tsakaninka da bayin Allah sai ka je ka kukuta ke shi ne wasu to in ka wannan fa inna Allah ya alai lalle Allah zai karbi tubansa inna Allah ghafurur rahim lalle Allah ta'ala mai gafara ne mai rahama amma in baka yi wannan ba akan haƙƙin jama'a wallahi alazim Allah madaukin sarki ba zai kyale ka ba Na. bari mu gama bari mu gama da haka wannan shine abin da da da da yake cikin wannan harka shi isa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka samu wata bakuraishiya wata babba ta yi sata ana karanta al-makhzumiyya sai ta yi sata a zamanin annabi sallama a yakin a fatu makka sai ko mutane suka rinka cewa wannan mata tana da matsayi a gidan manyan mutane ce tana da kima tana daraja waye zai wa manzon Allah magana a kyale ta sai suka ce ba wanda zai yi masa magana sai Usama dan Zaid Zaid kuma dan Haritha Allah yana son Usama a manzon Allah yana son Zaid yana son Usama da haka sai aka zo gurin usama usama ya tafi gurin annabi sallama yana gaya masa sai fuskar annabi ta canja ya ce masa a tashfa'u fi haddin min hududillah kai ne kake neman ceto a cikin wani haddi daga cikin haddin Allah ba za ka bari a tsayar ba sai usama da ya fuskar annabi ta canja ya ce neman mun gafara a gurin Allah na yi kuskure neman mun gafara a gurin Allah yamma na yi sahabbai sun taru annabi sallama ya hau kan mumbari ya yi hudu ba ya gode wa Allah ya ce amma badu yace amma amma bayan haka fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum kadai abin da ya halakar da mutanen da suka zo kafin ku annahum kanu idza sarqa fihim ash-shari idan babban mutum ya sata a cikin su taraku sai su kyale shi wa idza sarqa fihim ad-da'if idan mai rauni talaka wanda ba dan kowa bai sata sai su je saure shi akamu alayhi al-hadda wa inni wallazi nafsi bi yadi kun ganni nan ma'aikin Allah na rantse da wanda raina yake hannunsa law anna fatimata binta muhammadin sarqat yace wallahi da a ce fatima yar manzon Allah ce ce wannan satar lakata'tu yadaha wallahi da sai na yanke mata hannu wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa aka ji aka yanke mata hannu kaga yanzu haka ake a zamanin wai sai ga mutumin da ya saci bidiyoyin kudi. amma yana yawo a bayan ƙasa har ma da jama'a suna raka shi ya saci biliyoyi ya saci miliyoyi har da jama'a suna raka shi amma ka je prison da gani sai ga mutum yayi shekara biyu shekara uku akan ya saci akuya ga mutum yayi shekara biyu yayi shekara uku ko yana yana yana working trial yana working trial ko kula magana sa ba ba akan kawai ya saci agogo akan kawai ya saci atamfa amma ga manya-manyan barayi da suka saci miliyoyin ƙasa suka lalata ƙasa suka jefa ƙasa a cikin bala'i su kuma suna yawo a bayan ƙasa har da jiniya to wannan yana daga cikin abin da ke kawo halaka a cikin al'umma wannan ba shi ne halin da muke ciki ba ba shi ne halin da muke ciki ba manya suna yi ana kyale su ƙanana suna yi barawan akuya la'alla ma ya rasa kuɗin makaranta ne la'alla ya yi kwana biyu bai ci ba ne la'alla mahaifiyarsu ce ba ta da lafiya sun nemi magani sai rasa la'alla kaza la'alla kaza akan akwai da tafi naira dubu goma ba an ji an ajiye shekara uku shekara biyar shekara goma amma tsakanin ga Allah ga barayi nan a cikin kun su domin ba sana'a suke ba wannan kujerar kadai suka suka zama haka sai ga mutum da kuɗi na ban mamaki wani ya da triliyan wani ya gaishe da biliyan kaza wani ya gaishe da biliyan kaza sun saci dukiyar al'umma amma suna yawo a bayan ƙasa to wallahi muna musu nasiha muna musu nasiha da tsoron Allah wannan kuɗin da suka sata suka boye wallahi sai sun yi accounting sa a ranar alkiyama sai an tambaye ku a ranar alkiyama kun yi bayani shi sa kila hadisin da zarafin magana ta ta karshe ne hadisin Abu Huraira hadisin Bukhari da Muslim ranar alkiyama mutum zai zo ya yayi sallah yayi azumi yi zakka in ka kalli ladansa ya yi qualifying ya shiga aljanna amma sai da ya zagi wani ya dafi wani ya ci dukiyar wani yayi wani kadai wannan dillalan nashi da zai kai shi aljanna sai a diba a ba wannan da ya zaga a diba a ba wannan da yawa kadafi sannan sai a diba a ba wannan da ya ci dukiyar mutane in a local government ka ce duk an local government din fa sai an diba a ladan ka an biya su in instant government ka ce duk an state government din sai an diba daga dukiyar ka daga ladan ka an biya su in a federal ne duk an federal din gurgurdan abin da ka sa ta sai an biya su manzala ya ce sai ladansa ya kare ba a gama biyan mutane ba to sai kuma a ringa biyan su da ɗebo alhakinsu ana ɗora masa da wani an sa mizaninsa ladansa tamanin zunubinsa sa'in kaga zai ta wuta a ɗan wanke shi to kuma sai wannan ya cuce ka gwargwadon yadda za a ɗaya ma zunubi arba'in to an ɗaya ma zunubi arba'in yanzu kaga ladanka ya zama tamanin zunubinka ya zama hamsin kaga man thaqulan mawazinuhu fa ulaika humul muflihun kaga shi kenan suka tafi aljanna manzo Allah ce sai ya wayi gari ba shi da komai sai zinubai da da aka tara masa da fa da lada yazo amma yanzu ya koma zinubi gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce daga nan sai a wurga shukar jahannama to me amfani ka ci haƙin wani kaga wani fa dole sai ya zama talaka har ya mutu ba yadda zaka yi dinnacin ka da san kai kudi in Allah bai rubuta zaka kudi ba zaka yi ba wanda yi hakuri ka iya salotin ka tafi aljanna wani kuma zai yi kuɗi ko baya su za ga kuɗi suna bin sa duk abin da ya taɓa ya zama kuɗi to idan ka zo ka ce dole sai ka yi ko ta hanyar sata ga akwai matsala wannan shine halin da shugabannin mu suke ciki saboda sun rena mana hankali wai sai sai wai wai tattalin ƙasa na Najeriya wai ya kare a kun kare shi ba karya ba arzikin Najeriya ya farfin ya kare ku ne kuka karya mana shi dan haka idan ana so Najeriya ta gyaru sai an yi abin da gane suke sai abin da an yi abin kamar suke akwai waɗansu mutane wanda sun hana najeriya ci gaba sai an yi maganin sannan najeriya za ta ci gaba muna ganewa wannan shine za a yi gyara a najeriya amma in ba wannan ba ba wani gyara za ku fita daga sata ne ku koma sata ku fita daga sata ku koma sata waɗancan barayin sun ci sun ƙoshi sun yi nak to yanzu kuma sai aka samu canjin gwamnati mai yiwuwa sai aka samu sababbi kuma su ma za su koshi sinan da ya kashe za a fita da su a ce ba dai suke ba sai a zaɓa waɗansu su ma sai su ɗiba kada shi kenan ƙasar ba za ta gyaru ba amma an gyara waɗannan waɗanda suke yi a halin yanzu da waɗanda suka yi a baya to shi kenan nan gaba kuma ƙasar sai ta ci gaba da wannan ne za mu gyaru Allah ta'ala ya samu dace وسبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم واتوب اليك والسلام wa rahmatullahi wa وبركاته